عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني godiya da kirari da jingina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki, muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka. su tabbata bisa annabi muhammad sallallahu Alaihi wasallam cikamakin annabawa, shugaban manzanni, wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai, da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah, da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا an sam'i kulli bayani. mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Makon da ya gabata mun ba da tarihin al'imamul Bukhari da al'imam Muslim, biyu daga cikin mutum shida waɗanda suka rawaito manyan littattafan da ake amfani da su a addinin Musulunci. Yau kuma muka ce za mu ɗora a kan ragowar wanda suka haɗa da Malam Abu Dauda da At-Tirmizi da Annasa'i da Ibn Majah. Mun sha je ana cewa rawahu Abu Dauda ko an karɓo daga Abu Dauda. Sunan Abu Dauda Suleiman ibn al-Ash'as as-Sajistani. An haife shi a shekara ta ɗari biyu da biyu bayan hijira, yana cikin manyan malaman hadisi na duniya, waɗanda Allah ya albarkaci rayuwarsu da ilimi da ƙwazo. Abu Dauda ya yi karatu a wajen manyan mashahuran malaman zamaninsa, musamman malaman hadisi. Ya je ƙasar Iraki, ya je ƙasar Sham da Misra da Kurasan, ya ruwaito daga manyan malamanta kamar al'imam Bukhari da al'imam Muslim, da Imam Ahmad, da Ibn Abi Shaiba da Malam Kutaibatu bin Sa'ad. Malam Alhakim ya ce Abu Dauda shugaba ne a ilimin hadisi a zamaninsa babu jayayya. Ya wallafa wannan littafi nasa mai suna Sunanu Abi Dawud wanda ya ƙunshi hadisi dubu biyar da ɗari biyu da saba'in da hudu a ruwayar Malam Lu'lu'i. yana kunshe da littafi talatin da biyar wato kitabu sala, kitabu tsahara, kitabu adab har ya zuwa irin wannan talatin da biyar. Ya ce addini yana kewayawa kan hadisai guda huɗu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fahimce su ya fahimci addininsa da kyau. Na ɗaya hadisin da ke cewa innamal a'malu bin niyat, wato ayyuka duka ana yin su ne da niyya, ko mai kyau ko mara kyau. sannan na biyu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'anihi yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da ba zai amfane shi ba sannan hadisi na uku wanda yake cewa la yakunul mu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi mumini ba zai cika cikakken mumini ba har sai ya so ma ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa na alkhairi sannan sai hadisin alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas hadisi na hudu hadisin da yake cewa halal a fili take haram ma a fili take tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa da ɗaure kai mutane da yawa ba su san su ba ce to waɗannan hadisi in ka lura da su da kyau ka fahimce su da kyau to za su yi maka jagora wajen fahimtar addini waɗanda suka yi zamani da Abu Dauda sun yi masa shaida da tsantseni da ƙwazo da nacin karatu da halaye masu kyau. ga kuma gagarumin aikin da yawa hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, wanda malamai suka gani suka yabo suka sa sama albarka akan wannan gagarumin aiki da ya na rubuta wannan littafi sunanu Abi Daud. Ya rasu a ranar sha shida ga watan Shawwal, shekara ta ɗari biyu da saba'in da biyar yana da shekara saba'in da uku yau tsakaninmu da shi shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da hudu. Malami na biyu shine al'imamu Tirmizi, ana cewa rawahu Tirmizi ko an karɓo daga al'imamu Tirmizi. Malam Muhammad bin Isa shine sunan Tirmizi, Muhammad bin Isa, alkunyarsa Abu Isa. an haife shi a wannan gari na Tirmiz, duk da malamai suna karanta sunan garin ta fuska uku, wasu ce Tirmiz, wasu ce Tirmiz, wasu ce Turmus. To, amma dai al'imamu Zahabi ya ce ya fi shahara da Tirmizi. An haife shi a wannan gari na Tirmiz shekara na ɗari biyu da tara Hijiriya, ya taso da ƙwazo da sha'awar karatu da girmama malamai. Yana cikin manyan almajiran al'imamul Bukhari da Ishaqa bin Musa da Sufyan bin Waki da Malam kutaibatu bin Sa'id waɗannan duka manyan malaman hadisi ne kamar yadda kuka san ba a samun ɗaukaka daga kwance. Don haka Imamu Tirmizi ya bar gida ya shiga duniyar karatu da neman sani, ya shiga ƙasar Iraki da Kurasan da Makka da Madina. Al'imamu Zahabi ya ce bai je ƙasar Sham da Masar ba, amma ya gamu da tarin malamai masu yawa ya yi karatu a wajensu. wanda al'imamu zahabi ya kawo mutum talatin da biyar manya-manyan malamai daga cikin malamansa a cikin littafinsa na siyar juzi'i na sha uku da shafi na ɗari biyu da saba'in zuwa ɗari da saba'in da ɗaya. Haka kuma ya yaye manyan malamai, al'imamu zahabi ya kawo manyan malamai guda ashirin da biyar wanda ya ce dukansu almajiran al'imamu turmuzi ne. Malam Umar bin Allaki ya ce Bukhari ya rasu amma bai bar malami kamar turmuzi ba a ƙasar Kurasan. wajen ilimi da hadda da gudun duniya da tsantseni. Ya yi kuka a ƙarshen rayuwarsa har ya makance. A Turmuzi ya wallafa wannan littafi nasa mai tarin albarka, har yana cewa, Wanda yake da wannan littafi a gidansa, kamar akwai annabi yana magana. Kuma ya ce, Duk abin da na kawo a cikin wannan littafi, malamai sun yi aiki da shi, sai dai wasu hadisai guda uku waɗanda ya ce ban da su. yana ƙunshe da littafi arba'in da biyu, yawan hadisansa dubu uku da ɗari tara da tamanin da biyu. Ya rasu a wannan gari nasu na Turmuz shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara, yana da shekara sittin da tara, yau tsakaninmu da shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da tara. matu wa ma يدرون بالأفغان الإمام النسائي shine malami na uku a cikin wannan jeri na ashabu sunan an fi saninsa da annasa'i duk da wasu suna yin kuskure wajen karanta su ce nisa'i to ba sunansa nisa'i ba sunansa al'imamun nasa'i kuma ana cewa rawahun nasa'i ana yi masa alkunya da abu abdurrahman sunansa ahmad bin shu'aib al-kurasani an harfe shi a ƙasar Kurasan a garin Annasa'u, shekara ta ɗari biyu da sha biyar. Annasa'i ya fara karatu tun yana yaro, ya yi yawo zuwa garuruwa da dama, kamar ƙasar Kurasan da ƙasar Iraki da yankin Hijaz maka da Madina kenan, zuwa ƙasar Sham zuwa ƙasar Masar. Sannan da ƙarshe ya zauna a Masar tsawon lokaci, daga na ya yi hijira ya dawo Dimash wato Siriya kenan a yanzu, ya zauna a nan har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Malam Nasa'i ƙwararren malami ne a ilimin hadisi, wanda suka san shi suka yi zamani da shi da waɗanda suka biyo baya suka ga aikin da ya yi sun jinjina masa. Malam Nasa'i mutum ne mai tsantseni, mai taka tsantsan, kuma mai karatu, mai ilimi, mai ƙwazo. Ya wallafa littafinsa mai suna a sunanul kubra, wani babban littafi ne, saboda yawan littafin da girmansa, malamai suka nemi ya taƙaita yawansa, ya mai da shi matsakaici wanda zai tattaro tushe kuma ya haɗa da inganci. Don haka ya wallafa wannan littafi da ke hannunmu a sunan sugura wanda ya sama suna almujitana ko almujitaba, wanda ɗaya daga cikin almajiransa mai suna Ibn Sunni wato ya rawaito shi. Yana ƙunshe da littafi hamsin da biyu kuma yawan hadisansa dubu biyar da ɗari bakwai da sittin da tara. Malam Nisa'i ya rasu sakamakon rauni da wasu ‘yan ta'adda suka yi masa a masallaci a Siriya, kuma aka ɗauke ya yi rashin lafiya ya tafi maka ya je ya rasu a maka aka binne shi nan tsakanin safa da marwa wasu malamai sun kuma ce a'a bayan ya gama aikin hajji bai rasu a makan ba ya tafi ne zuwa wani gari da ake kira ramla a ƙasar Falastin, a nan ne ya rasu a shekara ta ɗari uku da uku yana da shekara tamanin da takwas a duniya yau tsakaninmu da shi shekara kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da shida a yau da muke 1429 turahumu qad uljimu farta'a kullu lisani aturahumu qad na ƙarshen su shine wanda aka fi sani da ibnu maja an ce ita babarsa ita ce maja ɗin da aka ake kiransa ibnu maja sunansa muhammad bin yazida al-qazwini ana yi masa alkunya da Abu Abdullah, sunansa Muhammad bin Yazida, maja ɗin sunan mahaifiyarsa ne. Ibn Kasir a cikin albidaya wani haya ya ce, Ibn Maja wanda ya wallafa sunan, mutum ne wanda ya haɗa ilimi da aiki, kuma kogi ne a wajen ilimi, mai bincike mai bin sunna a tushe da reshe. An haife shi a shekara ta ɗari biyu da bakwai ko ɗari biyu da tara. ya yi karatu a wajen manyan malamai na zamaninsa ya wallafa littattafai da dama kamar tafsiri da tarihi da sunan. Wannan littafi nasa na sunan yana ɗauke da littattafai a cikinsa guda ashirin da tara, yawan hadisansa dubu hudu da ɗari uku da arba'in da ɗaya. Malam Zahabi ya ce abin da ya ɗan tauye shi shine ya kawo hadisai da yawa waɗanda ba su inganta ba kusan hadisi dubu. Da haka wasu malamai suke sanya muwaɗa cikin na shida a bakacinsa, amma duk da haka ya kawo ilimi mai yawa wanda ya cancanci yabo da jinjina a fagen hadisi. Sai a shekara ta ɗari biyar wani malami mai suna Abul Fadli Muhammadu bin Tahirin makadasi ya zo yana ƙirga sunan na Ibn Maja a cikin jerin littattafai guda biyar wanda suka haɗu suka koma guda shida. Ya rasu a watan Ramadan shekara ta ɗari biyu da saba'in da uku yana da shekara sittin da hudu, yau tsakaninmu da shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da biyu. Allah ya ji kansa ya yi masa rahama. فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني waɗannan malamai duka sun yi zamani makusanci lokacin da ilimi yake tashe hada-hadar karatu ta mamaye kowane yanki idan muka kalli shekarunsu kowanne daga cikinsu za mu ga bambancinsu kaɗan ne wasu sun gamu da wasu misali al'imamul bukhari an haife shekara ta ɗari da casa'in da hudu ya rasu shekara ta 256 yana da shekara 62. Musulun an haife shi shekara ta 204 ya rasu 261 yana da shekara 57. Lokacin da aka haifi Musulun Bukhari yana da shekara goma a duniya, ya riga rasuwa da shekara biyar. Turmizi an haife shekara ta ɗari biyu da tara ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara yana da shekara saba'in. Lokacin da aka haifi Turmizi Bukhari yana da shekara goma sha biyar a duniya, Musulun kuma yana da shekara biyar. Abu Doda an haife shekara ta ɗari biyu da biyu, ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da biyar, lokacin da aka haifi Abu Doda Turmuzi yana da shekara bakwai a duniya. Nasa'i an haife shekara ta ɗari biyu da sha biyar, ya rasu shekara ta ɗari uku da uku, lokacin da aka haifi Nasa'i Abu Dauda yana da shekara sha uku a duniya. Ibn Maja an haife shekara ta ɗari biyu da tara, ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da uku, Ibn Maja an haife shi a shekarar da aka haifi Turmuzi. ya kuma riga Turmuzi rasuwa da shekara hudu, ya riga Abu Dauda rasuwa da shekara biyu, Bukhari ya riga shi rasuwa da shekara goma sha biyar, Musulun kuma da shekara goma sha biyu, shi kuma ya riga Abu Dauda rasuwa da shekara biyu. Da wanda ya fi kowa yawan shekaru a duniya a tsakanin waɗannan malamai guda shida shi ne al'imamun Nasa'i, wanda ya shekara tamanin da takwas, sai Abu Dauda da ya shekara saba'in da uku, sai Turmuzi da ya shekara saba'in, sai Ibn Maja da ya shekara sittin da hudu, sai Bukhari da ya shekara sittin da biyu, sai Musulun mai shekara hamsin da bakwai. Sau muka duba anan za mu ga Musulun ya fi su yawan ƙarancin shekaru a duniya, amma a cikin jerin wanda ya fi kowa yawan hadisai, Musulun ya fi yawan hadisai, sai al'imamul Bukhari, sai al’imamul Nasa'i, sai Abu Dauda, sai Ibn Maja, sai Turmuzi shi ne fi ƙarancin yawan hadisai, amma muna magana a kan waɗannan littafan nasu ne guda shida. Idan muka duba waɗannan littafai guda shida, Bukhari, Musulun, Abu Dauda, Turmuzi, Nisa, Ibn Maja, su ne manyan tafai na musulunci waɗanda ake yawan kafa hujja da su a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawan hadisan Bukhari ya kai dubu bakwai da biyar da sittin da uku, Musulun dubu da hudu da hamsin da bakwai, Abu Dauda dubu biyar da biyu da saba'in da hudu, Turmuzi dubu uku da tara da tamanin da biyu, Nasa'i dubu biyar da bakwai da sittin da tara, Ibn Maja dubu hudu da ɗari uku da arba'in da ɗaya, wanda suka shafi dukkan ɓangarori na rayuwa. Jimla abin da suka ruwaito gaba ɗaya dubu talatin da hudu da ɗari uku da tamanin da shida. Waɗannan hadisai da suka ruwaito ya zama wani gagarumin asusun ilimi, wanda biliyoyin al'umman musulmi suke amfani da shi a tsawon ɗaruruwan shekaru. Haka kuma wannan yana ƙara yawan lada a cikin asusunsu na lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi ya ce idan mutum ya mutu, aikinsa duka ya tsaya ya dakata ya yanke, face abubuwa uku, wanda ya yi sadaka mai gudana, ya yi masallaci, ya makaranta, ya gidan hubusi, ya yi rijiya, ya yi gada, ya asibiti, ya gidan kula da marayu, ko gina wata cibiya ta yada addinin musulunci, to wannan aikin ko da mutum ya mutu lada zai ta binsa har kabarinsa. Na biyu mutumin da ya bar ilimin da ake amfani da shi a bayansa, wanda ya kafa makaranta ko ya wallafa littafi ya ilmantar da malamai, to kowane ilimi ne ba sai na addini kawai ba, duk ilimin da za a amfanan shi bayan mutum in ya mutu ya bar shi zai amfana ranar alkiyama. Sannan na uku wanda ya mutu ya bar ɗa na gari wanda yake ma addu'a. Ɗa ɗin sai ya zama na gari kuma yana yi wa iyayensa addu'a. Ko bai musu addu'a ba in yi aikin alheri sai an ba iyayensa lada. Ga wannan ya nuna muhimmancin mutum ya wa ‘ya'yansa tarbiyya, su zamo masu ilimi, masu gaskiya, masu amana, masu mutunci, wanda za su yi abin kirki a ce Allah ya saka ma iyayenku da alkhairi. To ko iyayen sun mutu za su ga lada yana taruwa a cikin fayil ɗinsu na alkiyama ba su san ta ina ladan yake zuwa ba sai a yi musu bayani cewa ‘ya'yanku da kuka mutu kuka bari ne suke aikin alheri ko kuma ake tsakura muku wani abu daga ciki da haka duk wanda bai wa ɗansa tarbiya ba sai ya yi nadama ya ciji yatsa ina ma ya ɗora ɗansa akan tarbiya mai kyau wanda zai amfani jama'a ya amfani kansa ya amfani iyayensa ya amfani addininsa ya amfani ƙasansa kun ga yanzu iyayen waɗannan malamai guda shida sun amfana da ‘ya'yansu don gashi sun taya sun yi aikin da duk duniyar musulmi biliyoyin musulmi suke amfana. Da haka abin da za mu ce waɗannan malamai Allah ya saka musu da alheri ya musu rahama, kowanne tsakaninmu da shi ya haura shekara dubu, amma gashi har yau har gobe ana amfanuwa da waɗannan aiki da suka yi gagarumi ga addinin musulunci. قد A turahumu خدروا عن سمع كل anan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri Musa Abdu Tudun Wada, ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa a madadin gidan Radio Freedom nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل